da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. Jama'a barkamu da wannan lokaci cikin wannan shiri muna ɗauke da tarihin wani ƙauye cikin ƙaramar hukumar dawakin tofa ta jihar Kano mai suna zangon 'yan kwando kamar yadda mai unguwar ƙauyen zangon 'yan kwando malam bala adamu idris ya bayyana asalin waɗanda suka kafa shi mutane ne 'yan kasuwa da ke zuwa daga sassan jihohin katsina da kuma borno a wannan tattaunawa da muka yi da shi mai unguwar ya yi bayani tun daga yadda ƙauyen ya fara kafuwa har zuwa wannan lokaci da muke ciki ni sunana bala adamu Idris mai unguwar zangon 'yan kwando. Takaitaccen tarihin wannan gari na zangon 'yan kwando. To tarishin wannan gari ta zangon 'yan kwando ni a garin na aka haife ni amma na binkici kakanni da iyaye ta masababin kafa wannan gari. Alhamdulillahi kakanni na da iyaye na sun tabbatar min magana su ta zo guda ɗaya cewa na binkici tarihin nan sun gaya min ainihin wannan gari na zangon yan kwando da ba gari ba ne fili ne gonaki ne na mutane amma akwai mutanen da suke zuwa daga katsina daga gurare daban-daban sai su zo sai su mahaɗa a gurin da masu sayan kayansu da masu sayarwa sai su kasuwanci a gurin alhamdulillahi suna yi lafiya ana rabuwa lafiya sai suka ga cewa to tun da gurin nan ya zama mahaɗaci ce ya kamata a yi gari a wannan guri saboda haka sai aka ga dattawan guri da malaman malamai sun gamsu da cewar a zo a yi garin mana saboda haka sai shawarar su ta zama guda ɗaya ce sai aka zo aka ba da umarni aka tsaga filotai a wannan lokaci kowa ya gamsu da abin da aka yi Allah ya ji kan hakimin dawakin tofa ɗan umar ɗin Kano Allah shi gafarta masa shi ya zo ya sa albarka a cikin wannan gari mai albarka ya yi wa jama'a gari godiya ya yi wa jama'a addu'a ya yi wa garin addu'a kuma alhamdulillahi addu'a ta karɓu gari ya kafu an ci gaba muna zaune lafiya gaba ɗayan baƙi da ƴan gari kowa Allah yana kahi muna zama da su lafiya zuwa yanzu shekararsa nawa wannan gari da kafuwa wannan shekarari an kafa shi shekarar 1958 saboda haka garin nan shekarar sa 61 da kafuwa waɗannan irin ƙabilu ne suka fara zama a cikin wannan gari ainihin ƙabilun da suka fara zama a ciki ba ƙabilu ba ne kakanninmu ne da kakannin kakanninmu su da suka kafa gari kuma su ne suka fara zama a cikin wannan gari ainihin su mutanen nan mutanen jihar Barna ne Allah ya kasu wannan guri suke mu'amala wannan kasuwanci har Allah ya kaddara aka kafa wannan gari kuma Allah ya masa albarka a halin yanzu shi wannan gari mai bambanta shi ga sauran garuruwa Eto eh, abin da ya bambanta wannan gari da sauran garuruwa alhamdulillah akwai garuruwan da aka kafa su kafin a kafa wannan gari kuma wannan gari an kafa shi daga baya kuma Allah ya masa albarka Allah ya fifita garin ya fifita mutanen garin fiye da sauran garuruwan da aka kafa na kusacinsa da shi wannan shi ne karin jin daɗinmu kuma har yanzu alhamdulillah me wannan gari ya shahara da shi wannan gari ya shahara da sana'a guda ɗaya ita ce sana'ar kwando na saƙa muna yin kwandon da itatuwa akwai kwatankwacin itacen geza akwai sarƙaƙƙiya. akwai sabara akwai marga akwai lalle duka wasu abubuwan muna yin wannan sana'ar da su shi wannan kwando ana fitar da shi zuwa gari gari ne ko kuma kasashe alhamdulillah wannan kwando duk Najeriya duka ba inda ba a kai shi kuma ina mai tabbatar muku da cewar daga Nijar an zo an sai kwandon nan ba mu san iyakacinsa ba an zo an sai kwandon nan daga kamaru ba mu san iyakacinsa ba ghana chadi mali duka an ɗau kwandon nan an kai shi kai ina mai tabbatar maka da cewar an ɗauki kwandon nan an kai shi saudiya ma duba da tsawon lokacin da aka ɗauka ana gudanar da sana'ar kwando a wannan ƙauye har yanzu ana gudanar da wannan sana'a ta kwando? Har yanzu babban alfaharin da muke da ita ya isa domin ana yin ta har yanzu ko wani iri ake so muna da shi muna yi kuma ana yi har gobe alhamdulillah bai ga sana'ar kwando akwai wani abu da shi wannan gari yake takama da shi eh to mu dai a iya sanin mu da tarihin mu, ba mu da wani abu da muke takama da shi a kan sana'a a yanzu illa wannan sana'a ta idan ba a manta ba dai a wani lokaci cikin shekarar biyar ne aka tashi masu sana'ar kanikanci a unguwar kwakwaci a katsinar cikin birnin kano zuwa wani sabon guri bayan ƙauyen dawanau cikin ƙaramar hukumar dawakin tufa aka yi kuma sa'a ya kasance kurkusa da ƙauyen na zangon yan kwando wata masana'anta da Allah ya hukunta aka kawo ta tun zamanin gwamnatin Muhammadu Buhari wacce yana aikin soja ita ce kwakwaci. To alhamdulillahi yaranmu su ma sun shiga sun fara shahara a cikin harkar wannan sana'a ko yanzu mun gode mun gode mun gode alhamdulillahi. Shi wannan gari zangon yan kwando akwai wani kirari da ake yi mishi? Eh to kirarin da ake masa wanda na sani ne bincike shine ake cewa zangon yan kwando madafa tuwo garin ɗan gage wannan shine kirarin da ake wa garin wani irin kalubale shi wannan gari yake fuskanta a halin yanzu da kuke bukatar mahukunta su sani muna da asibiti wanda a tenuwar kwankwaso ta ƙarshe ita ne Allah ya kawo mana wani iftila'i iji tausayinmu ijinjina wannan abin ya zo ya alkawarin gina mana asibiti alhamdulillah an zo an fara ginin wannan asibiti an ci gaba daga ƙarshe gwamnati ta faɗi Allah ya kawo malam Ibrahim shekarau izo ya ɗora mana a kai an yi duk gudunmawar da za a yi an yi an kuma kammala asibiti an fara aiki sosai ka'in da na'in har a yanzu haka ana aikin akan ɗan je shaka tafi shaka tafi shaka tafi to amma asibitin ya sami matsala ta yayewa iska shine ya burbura ta shiga da kwaruka dai duka dai abin muna buƙatar tallafi a kai sannan akwai sashin makarantar firamare da muke da ita muna buƙatar wannan firamare a shigo ciki gwamnati ta duba ta ga menene abin da ya kamata kamata a yi mana saboda gaba ɗaya yaranmu gaba ɗayansu a ƙasa suke zama babu wani ɗalibi da yake akan kujera duka daga rabin aji zuwa aji ɗaya har aji shida a ƙasa suke muna neman gudunmawa a gurin gwamnati a taimake mu sannan akwai maganar ruwan sha muna da ruwan sha to amma akwai rijiyoyinmu na burtsatse wanda gwamnati ta zo ta yi rijiyar burtsatse guda biyu ɗaya akwai ruwa ɗaya ta lalace tuni sannan akwai wasu wani ɗan kasuwa da ya zo ya taimake mu mana rijiyar burtsatsen guda biyu alhamdulillah shi ma ɗaya tana aiki ɗaya ta tsaya tuntuni wannan shine ƙalubalantar da muke ta fuskantar garin kan matsalolin da mai ungul ya zayyana muka nemi jin ta bakin kansilan yankin malam zakariya abubakar wanda ya ce baya gari amma ya tabbatar mana ta wayar tarho cewa gwamnati na sane da waɗannan bukatu nasu kuma tana shirye-shiryen share musu hawaye. Wannan shiri haɗin gwiwa ne tsakanin tashar Freedom Radio a Kano, Najeriya da kuma sashin Hausa na muryar Amurka wato BOA.